yayin da a yanzu a Najeriya hukumar da ke kula da harkokin sadarwa wato NCC ke ba da umarnin da a rufe duk layin waya da baya da rijista da lambar shaida zama ɗan ƙasa wato NIN namba ko da kuwa tsohon layi ne yanzu haka al'umman ƙasar da ke amfani da layin sadarwa na kome da martani game da wa'adin makonni biyu da hukumar ta ɗiba. sunana Abubakar Halidu to maganar gaskiya maganan lokaci ma da gwamnatin nan ta ba da maganar rufe layin nan gaskiya ya mana kaɗan saboda mutane da yawa ba su yi rijistan national id card din nan ba ba su da nin nan ba akwai ma waɗanda suka je yin rijista din aka ce ba network an ɗauki sunansu an yi waye-waye duka aka yi amma kuma ba a ba su nin din ba to haka su ma har yanzu ba su karɓa ba kenan su wanda ba su karɓa ɗin ba ba su da daman yin kira ko wani abu mutane da yawa akwai wani ma bankin shi da layin shi ya haɗa Idan aka rufe layin nan an talauta shi kenan fa. Akwai bukatan a ƙara lokaci ko kuma sassauta abun yadda za a yi da talaka ba zai ji jiki ba don magana gaskiya duk abun da aka sa a ƙasar nan talaka ne ke jin jiki don saboda masu kuɗin nan ba su da wani matsala abun da ya danganci waya a harkar network ko maganan banki. Kana magana da Malam Ibrahim. Eto eh yanzu kamar mu da muka je za mu karba wannan namun sun gaya mana kan cewa tamfirin namu ya kama da na wani to ya ake so mu yi kenan don ni ban taba jin tamfirin na wani ya kama da na wani ba kuma ni na je da kaina aka yi capture yi komi an ba ni sleep wanda na zo nuna sai a ba ni wannan ma da muka je mu biyar da staff ina duka da muka yi sa suka giya mana aka sai muka kama hanya mun juya kamar muka ya zai da mu a ban yi ba don wannan nasu na hannu na har yanzu amma ban karba ba to ba su ba goyin ba sun giya mu je sai sun yi rectifying za su kira ni kuma ba su kira ni ba kuma yau is almost five years yes To wai ko mai jama'a ke cewa kuma game da naira ashirin da wasu kamfanonin sadarwa ke zabtarewa yayin duba lambar shaida zama ɗan ƙasan wato nin nomba? Haka nan za ka duba sai a ce idan za ka duba nin naka sai ka biya naira ashirin. To ita wannan ashirin ɗin ta mece ce? Za ka yi kira idan kai kira sai a duka duba an cire maka VAT. an cire VAT in ka sa kati an cire VAT to ko ta ina wannan harajin ai yayi mana yawa ya kamata gwamnati ta sauwaka wa talakan Najeriya shi ma ya samu sauki to sai dai kuma da yake min karin haske wani ma'aikacin ɗaya daga cikin kamfanonin sadarwa da bai son na ambaci sunansa ya ko waɗanda ke karkara ne shawarar cewa eh, abin da shafi linkin na shi layi da ncc suka ba da umarni da layin yana yana aiki da shi zai iya yin amfani da nin namba na shi ne da shi zai iya yi linkin wa kamar vote after ba su ba da gwaye ko vote after ko driver's license ko national passport yi da su kuma national id card su ba da gwaye din so far kamar me ya kamata wanda ke karkara su yi eh wanda suke karkara nan dole ne wannan kada shigowar su cikin gari kaga zai ba su wahala musamman idan wanda suke da shi suke da national id card ma su yi linkin kamar wanda dai ba sa kusa da gari kaga sai su yi amfani da wannan code na star 785 ta sai su sami number nasu su is biki sai hal to kaga sun huta to amma kamar wanda bai da nin dole ne sai ya shigo gari ya yi enrollment na ni ya samu nin number yanzu haka dai tuni har wasu 'yan majalisar dokokin kasar suka soma kokawa na wa'adin makonni biyu da hukumar ta ncc ta ɗiba wanda kuma lokaci ne kawai ke iya ba da amsar ko shin za a ƙara wa'adin ko kuma a'a ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya